Masu sauraronmu barkanmu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Barkanku kuma da sake shigowa wannan tashadda ta tashar da bi lunguna da saƙuna ta da kuma nemo muku da su daga nan gida Najeriya wasu lokutan ma har da ƙasashen namu na ƙetare. To ma ƙasar Faransa dai ta ɗauki zafi akan ƙasar nan ta Nijar dangane da yin watsi da jakadansu wanda suka yi da kuma wasu dalilai wanda suka bada. da haka zalika masu mu idan kuna biye da mu za mu kawo muku rahoton cewa ƙasar somaliya ita ma dai ta lashe takofi akan wasu batutuwa wanda ta yi a kazalika da ƙarshe kuma za mu kawo muku rahoton cewa ƙasar nan ta gaban ta rakatar da ayyukan gidajen yaɗa labarai na faransa a ƙasar ta saboda wasu dalilai masu mu domin jin cikakken rahoton da muke ɗauke da shi a halin yanzu haka dai sai ku jara zaman ku tsaf amma kafin nan da Allah muna nema alfarma ku da ku taimaka ku danna mana subscribing idan wannan shi ne shigowar ku wannan tasha ta mai albarka na farko masu mu ga cikakken rahoton jakadan faransa a niger zai ci gaba da zama a cikin ƙasa duk da matsin lamba daga wajen da suka yi juyin mulki inji shugaban faransa watkan emmanuel macron Macron a jawabinsa ga jakadun kasashen waje ya jaddada goyon bayansa ga hambararren shugaban kasar ta niger watkan mamad Bazum wanda ya ce ba zai yi murabus ba. a cewar makon wannan matakin ya nuna ba zan mutum ne mai karfin hali wa'adin sa'o'i 48 aka baiwa jakadan faransa sylvain itil domin ya bar nijar ya kuma cika rigar Sada iska sai dai makon ya kara da cewa faransa ba za ta canza matsayin ta bana yin allah wadai da juyin mulkin da soji a kasar nijar din suka yi saboda goyon bayanta ga bazum a ranar 26 ga watan Yuni ne soji karkashin jagorancin nana Siyani suka kifar da gwamnatin shugaba Bazum a zalika kuma dai a halin yanzu Faransa ta sha alwashi akan cewa duk abin da ya taba wannan jakada nata na kasar ta Nijar. To a gefe guda kuma 'yan majalisar dokokin Somalia sun yi wani zama da ba a saba yinsa ba inda suka jefa ƙuri'ar amincewa da ci gaba da amfani da ƙarfin soji wajen kawo ƙarshen ƙungiyar al-shabab mai alaƙa da alƙa'ida ta hanyar yaƙar ta matakin da suka sakawa kansu tun a watan agusta na bara 'yan majalisar tare da shugabannin gwamnati da na lardunan ƙasar daban-daban sun yi wani zama a babban birnin duma samarab a ranar lahadi jiya kenan inda suka cimma matsayi ci gaba da yakar ƙungiyar adar shugaban somaliya ta fitar da wata sanarwa a shafin x da a baya aka fi sanin shi da twitter cewa sun amince su yi amfani da tsarin yaƙi da ta'addanci na ƙasa da ƙasa domin kawo ƙarshen ayyukan ƙungiyar nan ba da jimawa ba a kazalika gana wannan zuwa ne sa'o'i kaɗan bayan da dakarun sojan ƙasar suka yi nasarar kama yankin Galgudu wanda nan ne alshabab ke da ƙarfin iko abinda kuma kafafen watsa labarai ke cewa babban koma baya ne ga mayakan alshabab ɗin shugaban somaliya hassan sheikh mahmud ya lashi takwa murkushe ƙungiyar kafin nan kafin karshen shekarar nan ta shekara ta 2023 ko fatan mu dai ubangiji allah subhanahu wata'ala ya dafa masa to da ƙarshe kuma jami'ai a gaban sun dakatar da gidajen yatsa labarai na gwamnatin faransa na wani ɗan lokaci da suka hada da tv5 monday faransa 24 da radio faransa international rfi hakan ta faru ne saboda jami'ai na ganin ta ba su nuna adalci da daidaito a lokacin babban zaben da ya gudana a ranar asabar ba gidan rediyon faransa ya bayyana damuwarsa kan matsalolin bayan zaben musamman saboda rashin intanet da kuma sanya dokar hana fita wani mai magana da yawun gwamnati rodrigo embogu bisawu ya ce a rufe intanet da kuma sanya dokar hana fita ne saboda hana yaduwar tashin hankali bayan zaɓe a ranar lahadin da ta gabata kamfanin da ya mallaki gidajen talabijin ɗin da aka dakatar wasu conference media mode ta ce ta yi nadama kuma ta yi mamakin wannan dakatarwa ta wucin gadi wadda hakan zai hana mutanen gaban amintattun labarai da kuma bayanai har yanzu dai hukumar zaben gaban ba ta sanar da sakamakon zaben ba haka zalika an kuma dakatar da masu sanya ido kan zaɓe na ƙasashen waje da 'yan jarida daga yaɗa labaran abubuwan da suke suka jibanci wannan zaɓe. To masu sauraron mu a ne muka muku kashe wannan takaitaccen rahoto wanda muke ɗauke da shi a halin yanzu amma kafin nan da Allah muna nema alfarma ku da ku taimaka ku danna mana subscribing gamin ga danna alamar ƙararrawar sanarwa idan wannan shine shigowar ku wannan tata mai albarka na farko masu sauraron mu da ƙarshe da kuma me za ku iya cewa dangane da wannan rahoton da muka muku. Mun gode muna jiran sakon naku a shamu na karta kwana wato comment ubangiji Allah subhanahu wata ala ka muku da alkhairin sa dangane da bibiyan mu da kuke a kullum a kuma ko yaushe ta da kuma kalaman karfa gwiwa wanda kuke turo mana masu mu mun gode